Wannan dai shine karo na farko da shugaba Buhari zai ziyarci jihar ta Jigawa shekaru uku bayan ya zama shugaban Najeriya. Gwamna Badar Abubakar da ke zama mai masaukin bako ya ce baya ga buɗe wasu ayyuka da gwamnatin Jigawa ta kammala. Shugaba Buhari zai kaddamar da shirin ba da kuɗaɗen akwati da gwamnatin jihar ta kirkiro. Zuwan zai sa mu samu damar yi masa godiya ga abubuwan alheri da yawa mutanen Jigawa. Muna ɗaya daga cikin jihohin da muka mauri wannan program sun nasu na karfafawa bayan wannan akwai ciyar da yara da ake yan makaranta daga aji ɗaya zuwa aji uku wanda mu ma daga jihar muka ce a ci gaba muka kara domin a ci da su har zuwa aji shida yan makaranta wannan abin ya kawo taimako da yawa kuma yan makarantar nan suna godiya za su samu dama su ido da baba su ce masa sun gode kuma tun da ya dawo aka ci gaba da ayyukan da suka tsaya na titin da ya taso daga kano zuwa maiduguri wanda ya ke ta jigawa sannan kuma akwai titi da ya dauka daga shuwarin ya keta tsakiyar dutse ya wuce kwanar hukuma shi ma an dawo da wannan aikin ana yin sa ba dare ba rana a hannu an sa kudi wajen biliyan uku da za a gyara a wani wawa keken dam a kasar kazaure wanda kuma har an shirya za a yi aikin ruwa wanda ruwa zai wadata kazaure ziyarar ta shugaba buhari a jigawa na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar dokokin jihar ta kada ƙuri'ar amincewa gwamna badar abubakar ya yi tazarce a zaben baɗi na da sha 2019 wakilan jama'a ne kuma su jama'a sun san irin muhimmar da ake taka musu kuma sun san irin gudunmawar da ake su, an yi hanyoyi an yi asibitoci an yi makarantu an ɗauki ma'aikata kuma ga harkar noma duk abubuwa ne wanda aka inganta su kuma ana ta kokarin yadda za a samu samu ci gaban da ake so to wannan shi mu dama muka ga kamata gaskiya mu yaba gona mu ko mu bashi goyon baya dan ya samu karfin gwiwa da zai dace da aikin sa kamar yadda ya kamata ba wannan muka cewa haƙi amma dai mu wani ayyuka shine ga abin da muke bukata mu ga mutane mu cewa su masu goyi baya cewa ya cancanta ya samu dama for the second time saboda dora abin da yake yi honorable isa idris goram kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar jigawa sai dai honorable nasir garba ce tsohon dan majalisar tarayya kuma memba a kwamitin dattawa na jam'iyyar apc na cewa watakila ni ina ganin kamar alkawari ne aka yi mu zarce kuma ku zarce shine wannan magana suna da dama su faɗa ba su isa dai su doka akan wannan ba tunda dole sai an zo an yi firamare sa jam'iyyar apc na biyu kuma ko da an zo an yi doka an ce misali jami'ar apc yanzu ga doka na ai dole ba da dole da zarce ni abin da sani dole za a sake dawa wajen talakawan jihar jigawa me ka game da matakin yan majalisa akan wannan batu a wannan magana ma bai ma kamata su yi ta ba saboda ba ta bisa ka'ida su doka ya kamata su yi wannan kuma siyasa ce na harkar yadda ake zabe duk da hakan da suka yi bisu laifi ba amma da abin da nake gama cewa wannan ba shi da wani tasiri gaskiya su duka na ƙura'a su ce a yi ƙura'a tana wajen jihar jigawa wajen miliyan miliyan hudu da wani abu duk abin da suka faɗa wannan ra'ayin su ne kuma an ce dawon wani karkara wani in suna suna ganin ya aiki wata su kuma suna ganin akasin haka magana ita ce da su jefa ƙuri'a da su yi ƙuduri da su yi menene ni na gaya maka fanfanfan ne bai da wani amfani saboda za dai a dawo wajen talakawa idan talakawa ya waye sun san menene haƙƙin su sun menene kamata sun san me suke nema a wajen shugaba Wani rabin nasiru garba ɗan tiya kenan jigo a jam'iyyar apc mai mulkin najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a najeriya